yayin ma dai wannan taron gaggawa da 'yan sa kai na maharba suka gudanar maharban sun ma koka ne game da shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatocin wasu jihohi ke nuna musu duk da irin tallafin da suke badawa a yaki da masu tada kiyar baya na boko haram a dai wajen wannan taro wanda ma ya kunshi juyan arewa maso gabas wasu 'yan sa kan sun ma bukaci ne da su janye daga taimakon da suke badawa a yanzu. gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kai ba ne, ina kiran shugabannin wa a kiwa a dawo na wani ɗan ƙaramin lokaci wallahi in aka sana aka ce maharbi in ya rubuta a zanna a yi magana sai wani ya koma gefe shi a yi kuɗi miliyan da ya bashi ba za a zarga masa ba yau za a tura maharbanmu bakin daga na ɗaya tattara mai iya ba da oda tura mutane mutane sun tafi gwamnati ba ta sani ba wani batuko da aka taba a wajen wannan taro shine ma rashin samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin maharba a Najeriya batun mako da sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Modibo Usman ke ma cewa fa dole ne a yi karatun tana tsuhu ga yan sanda ai ga sojoji ran taba ɗaya suna sauke fushin su a wancan wuri dalili idan an bari cewa ba namu bane waɗancan abokanan gaban yadda an taba waɗancan za su dawo kan mu ɗin ai saboda haka dukkan bundan wasu kananan gunagune da ke tsakanin mu abu ya taba ɗayan mu ya an taba mu duka yaya za mu yi mu tinkari wannan abun za mu bari sun ci banza kan mu mutane sha biyu fa a shekara ɗaya ina kara tabbatarwa gwamna bindo ya yi kokari amma motoci sabbi sabbi a zamani shi yanzu kusan zai kirga ya kai bakwai ko takwas amma bai zo wa kungiyar maharba ba an bayar ta hannun da ba a yi aiki ba. to kowane matsayi aka ɗauka yanzu game da batun janyewa daga tallafin da 'yan sa kan ke badawa a yaƙi da masu tada kayar baya a yanzu wannan ko shine ma tambayi da newa alhaji muhammad usman tola da ke zama shugaban kungiyar maharba a jiyon arewa maso gabas. A'a ba za mu iya zanye mutanen mu ba. Mu fa yadda muka riga mun sadakar za mu roki gwamnati ne ya fito ya taimake mu a duk abin da zai ya kawo mana shi a kasa mu su a gabanne mu san wanda mataki za mu dauka amma ba za mu zanye yaran mu ba. Kan mu da kan mu muka kashe ayi mun zanye yaran mu. Ba mu bukaci kasar mu ta zauna lafiya ba kuma ba mu bukaci kasan mu ta samu cin gaba ba. Duk abin da aka yi mana kwanake da yawa suka su da yayi ba mu damu ba. Sa'annan ɗan kwanake kaɗan yadda yake gaban mu tsakanin mu da ne ba zai kawo mana illa ba ba za mu zanye yara ba amma muna roko gwamna duk abin da za a yi ya fito mana shi a kasa mu ne ya ba mu su a hannu kamar ni mai magana ni Alhaji Muhammad Usman Tola ni ne shugaban maharba ba Adamawa kadai ba North East kuma a duka sauran gwamnoni kuka na zuwa gare su duka haka za a yi mana a gabanin mu na maharba su ma dai mata maharba ba a basu a baya ba wajen wannan taro Aisha Bakar Gombe ita ce fa kwamandan mata a kungiyar maharban Najeriya ta ce suna nan daram a wannan yaƙi da suke yi a yanzu. To alhamdulillahi gunaguni ana yin su amma gunaguni su ba za su samu mu sare ba saboda mu mun fita mu yi wa ƙasar mu aiki saboda mu sama wa ƙasar mu zaman lafiya ne gunagunin mutane ba zai taɓa samu mu sare ko kuma mu ajiye makaman mu ba sai ranar da muka tabbatar wa ƙasar mu ta samu zaman lafiya. Kamar yadda ko alƙaluma ke ma nunawa yan sa kai na maharba da dama ne fa suka rasa rayukansu a yaki da masu tada kai na Boko Haram batun da kuma nazarta ke ganin fa dole ne ake taimakawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya